kuma mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha da kiwon lafiya. Inda a yau tara ga watan Yuni na shekarar dubu biyu 2020 za mu ci gaba da maudu'inmu na makon da ya gabata akan batun almadirci. Yayin da ake ta cece kuce akan haramta tsarin a jihar Kaduna. A makon da ya gabata mun ce za mu tuntuɓi gwamnati domin jin ainihin yadda suke da niyya aiwatar da wannan doka. ko menene hujjar gwamnati? Mu da muka ce a zauna a gaban iyayensu samu kulawa ta musamman kamar yadda ɗanci da ɗana da ɗan gwamna da ɗan majalisa zai samu kulawa. Me yasa sai ƴaƴanmu sun ci sun rage sannan ba waɗannan ƴaƴan? Duk kuma ba ma kallon irin wannan domin shi ma kanshi wannan zalunci ne kuma hakki ne. gaishe zara Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye da ɗalibai da ma malaman tsangaya ko Islamiyya a zauren tattaunawar mu a makon da ya gabata. Amma saboda ƙarancin lokaci ba mu samu damar kawo muku ƙarashin tattaunawar ba. A yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar a zauren muhawarar mu. Sannan za mu ji ta ɓangaren gwamnati akan wannan batu. Da ma yadda wata jiha take da niyyar tunkarar wani wannan lamari na almajirci. Sannan a wannan makon ma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. bayan kwana biyu zanga-zangar da ake ta yi a nan amurka ya sha gaban zancen annobar covid-19 amma na ga har yanzu dai mace-mace na ta karuwa. Mm, ai kuwa dai da fatan dai har yanzu kuna ɗaukar matakan kariya yanzu ina takaita fita duk da cewa an sassauta dokar kulle kuma ina kokarin yin nesa nesa da mutane idan har fita ya kama ni to masu sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce menene ra'ayinku akan haramta tsarin almajirci a jihar kaduna ga kuma yadda kuka amsa mana amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin kadora diga gagadin fulani warji alasa na faɗi sunanka daidai ya ce muna tar da allah wadai game da wannan matakin da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka na hana almajirci sai amsar mu ta gaba ta fito daga ibrahim suleiman machika daga jihar kebbi ya ce yau da gobe ikon allah gaskiya hana almajiranci bai kamata ba domin neman ilimi ne don su ma suna da 'yancin su sai dai kuma gwamnati ta hana su yawo a tituna ku tashi lafiya to zara sai kuma amsar kabiru musa ya ce yayi daidai wallahi saboda me komai na walakanci sai a ce mu hausawa kamar mun fi kowa talauci masu cewa a yi bara yaran su guda nawa suka kai wa malami domin su yi almajirci kuma haƙƙin su ne su kula da yaran da suka haifa to malam kabiru ina gadi in ka kasance da mu bangaren gwamnati za ta amsa maka wannan tambaya taka sai amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga jamilu musa sabon layi da fatima zaman dagi daga karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna inda suka ce a gaskiya hana almajiranci a jihar mu ta kaduna ko kaɗan ba mu ji daɗi ba domin kuwa tamkar an hana ma jama'a su ne. To shi kuma gambo baba daga jihar Yobe cewa ya yi, salam yau da gobe. A gaskiya ba na goyon bayan wannan dokar, saboda dokar ba za ta haifar wa jihar da mai ido ba Yau da gobe ku tashi lafiya. Shi kuma Prince Adam Abubakar bin Ali daga karamar hukumar Kubau ya ce ni dai bana goyon bayan hana almajiranci domin kuwa dukkan manyan malamanmu ba wanda ba su yi almajiranci ba. Maganar cewa wai dan a hana su bara ne ya sa hana almajiranci karya ne kawai ko an hana almajiranci a lokacin nema barazana ta karu. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Musa Usman da activist Usman Aliko da da Nura Abubakar gidan Abba inda suka ce babu adalci ya kamata idan akwai hanyar ciyar da su almajirai muna maraba amma ba wai a hana su ba. Amsar Safiyanu Abubakar daga Giwa ya ce gaskiya hana almajiranci zalunci ne ko kaɗan babu adalci. Sabili da dokan Najeriya ta ba kowane ɗan ƙasa ya zauna a ko'ina yake so. Amma sai gashi wasu suna nema su hana saboda zalunci. Allah ya kyauta amin. To shi kuma Umar Hassan cewa ya yi. Duk wanda ka ga ya damu da hana almajirci to ɗaya cikin biyu ne. Ko ba zai iya ciyar da yaran da ya haifa ba? ko kuma shi kansa malamin su ne kuma yana ci daga guminsu. Aminu Musa ya ce maganar hanawa ba ta taso ba, amma kuma game da bara da suke yi ba abu ba ne mai kyau. Yana da kyau kowane uba in zai kawo ɗansa ya zo masa da kayan abincin da zai ishe shi. To sai kuma amsar Ciroma mai turare Dumijiya daga jihar da magaram Nijar Alasa na faɗi sunan daidai. Ya ce salam yau da gobe. Hakika ni ba ɗan Najeriya ba ne, amma har ga Allah bana goyon bayan hana almajirci da gwamnatin jihar Kaduna ke ake ƙoƙarin yi allah ya kyauta ita kuma halima hassan ta ce hana almajiranci ba abu ne mai kyau ba a dai duba a yi gyara To Zara sai kuma amsar Dauda Garba baushi alsana faɗi sunan daidai daga jihar Maradi Nijar ya ce muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta gaggauta janye wannan dokar hana almajirci san bai dace ba. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Traki Yusuf ya ce wannan mataki ya yi daidai a gunmu. Duk wanda ya haifi ɗa to haƙƙin kula da tarbiyya da lafiya da ilimi da ciyarwa da gun kwana na kan shi ne. Ba a tura yara suna bara ba, suna kwana da yunwa da ƙazanta. Baya cikin tsarin musulunci. Iyaye ku ji tsoron Allah ku ba wa 'ya'yanku haƙƙinsu ba ku tura su bara ba. Da yawansu silan lallacewar su kenan. Allah ya ganar da mu amin. sauraro. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. sauraro yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin karashen yadda iyaye malamai da ɗalibai ke kallon wannan lamari na haramta almajirci. ana tunanin a a tsangayen su yi tsarin su a gyara wani abu to ita gwamnati idan da gaske take mai da na shi ana faɗi in da gaske take ta nemo su malaman tsangayin mm. ta zauna da su domin a Najeriya ai akwai tsangayin da ba iya gaske ba wanda in takama ka karatun ta juwidi, kallon za su koyar kuma duk ta tajwidin da kake nema da ulum din su kuma suna karanta misali ka je zawuya gusau ka je irin su borno ɗin gidan wani sheik adam ɗan kyallori ko kuma irin bauchi wajen maulana shehu ɗahiru a can baucin ka gani ya suke yi domin a yanzu kan ɗauki kamar tsangai shehu ɗahiru bauchi akwai yaron da ni na sani ko in ce malamin da na sani a tarihin shi ya taso daga wannan karatun yau furfesa ne a ɗaya daga cikin jami a matsayin almajiri daga almajiri ce fara yanzu alfurfesa ne a wani bangare na ilimin na boko ma da wannan ya biya bi tsani tsani tsani saboda su tsarin su daban zaka ji yaro ya iya turanci ya iya larabci har ma akwai wasu 'yan kasashen waje maganar cewa a daina kawo wannan ba hujja bane abin da yasa mu muke magana saboda dokan Najeriya ta ba dan Najeriya dama ya zauna ko a ina a Najeriya ko ina ya zauna a Najeriya ba ta da dama ta ce za ta hana shi illa ta nemo su kai ku zo ga dalilin mu wakin wannan shi yasa ni ni kuma ina da wani ra'ayi hmm. cewa 'yan bokan mu ba sa son addinin musulunci ni kuma ina da a'a ba ba sa so bane ba su samu mashawartan da za su karantar da su yadda za su tafi ne akan daidai ba hmm. magana ta gaskiya shine ba wai ba sa son karatun alkur'ani a'a ba sa ba alkur'ani muhimmanci saboda ba su masu ba da shawara na don Allah duk masu ba su shawara mafi yawa suna ba su shawara irin yadda mai girma gwamna yake so a ba shawara ne abin da yake so ya ji abin da yake so ya ji amma in da a shi lillahi fillahi to ya dace ne a nemo su masu sanya barin kawo muke wani abu da ya faru jiya jiya muna magana da wani daga cikin alƙalan jihar kaduna muna magana da shi yana da makarantar tsangaya ya ce an taɓa lokacin waccan gwamnati ta baya kafin wannan gwamnati ina ce gwamnatin ba shi ne gwamnatin pdp sun fitar da tsarin almajirci da tsangaya ya ce da aka zo a ce an ce nan garin kaduna an kafa wai sai aka zo shi yana tsangaya aka ce ba da ɗalibi almajiri kwada ya ce to maganar tsangaya an ce an ɗauki nauyin almajirci amma a bashi a ba da ɗalibi ɗaya yana da ɗalibi sama da mutum ɗari biyu a ba da ɗalibi ɗaya kuma a je a yada a rediyo cewa an karanta da ikin ga ba gaskiya bane magana da yake gani cewa babu gaskiya a cikin cewa suna so su su tafi da tsare in suna so su tafi da a ɗibi waɗannan malaman tsangan wanda abin ya shafa wanda ya shafa ai suna nan wallahi a tafi da su manyan kasashen laraba kamar yadda shi ma bangaren ilimin boko minista a je a gano me suke yi mm. don a mai da shi a zamani ya tafi kuma a zamani domin yanzu in kin je kamar gusau da nace zawiya akwai ɗaya daga cikin makaranta sadiku usadi maganin da nake da ke yanzu yana cikin alƙalai na karatun alƙurani ba ma najeriya ba ina san kusan a duniya kuma karatun allo amma larabcinsa na nan karatunsa na jami'a sai yana nan da sauransu sai dai kawai ya za a zamantar da abin a gyara abin maganan rashin tsafta da sauransu a gyara wanda za ga har yanzu a kasashen laraba kamar yadda na faɗi a baya za ga yaro ya ruko allo ya shiga a cikin tsabtashi allon ba cikin tsabtashi eh, daga gidan iyayensa a ah, wani an kai shi mu ma nan ba muna ɗiban yaran mu kai boarding school ba haka ne na makarantar boko makaranta ta ta boko in boko in har za a kai to ne za a ce kuma alƙur'ani kuma albishirin ki maganan almajiri da ake almajiri ba fa almajiri kalma ce ta larabci yasa shi larabci duk inda ka ji Hausa an ce al to larabci mm. almajiri daga almuhajir ne mm. ma'ana wanda suka hijira daga wannan garin suka koma wancan garin neman alƙur'ani kuma da yanda ake ko baran ma ba irin ake yi. asali yadda bara take kamar mutanen kamar da gasa sai su ɗauki 'ya'yan su ke tudun wada saboda yaro shi ba gaban iyayensa bai yin karatu sai a ɗauko yaran tudun wada a kawo gasa sai aka ba su wani alami na idan kun je mu mutanen unguwa mun san yaran mu fa suna tudun wada su ɗan tudun wada su taimake mana yara bangaren abinci a da can da ba a yi yawa ba da kuma san kai ya yawa ba wani alami za mu gane wannan yaron yana da bambanci da yan gari in ya zo gidanka sai ce allazi wahidun kaga sunan Allah ne iya mm. eh, ina ta annabi ko an ci an rage da an fadi dama akwai sa da aka ajiye masa ba ma wai a ci a rage bane eh ba shi gwargwado ba za a ɗauko kwanan na nashi a ɗauko ya ci sannan wanda ya kai matsayin da ba zai je wannan bara ba shi kuma lokacin babu ruwa magidanta suna cin abinci a kofar gida zai zo zaman su ne za a ɗauko a bashi mm. da ya ci abinci abin da yake bukata ya koma ya karatu na za su haddace alkur'ani ba tara kuɗi zai zo ba tara kuɗi ya zo ba yana haddace alkur'anin nan ya kai rubuta zai koma wasu ulumomin to yanzu zamanin da yanda ita al'umma ta canza su ma makarantar suka canza amma waɗancan makarantun tsangoyo ai suna nan kuma suna ai yanzu ana samun yara managarta saura wanda suka taso ne na yanzu za ka samu shi ma malamin bai da fa'idu shay'in la yubi wanda bai da abu bai ibada sai ka samu yanzu an samu wajen ya zo wajen karantarwa shi ma bai iya karatun ba shi yasa abin ya zama shi kamar neman kuɗi amma in an koma na wancan ai babu neman kuɗi a ciki ko da ana taimaka wa malaman to ga yanda ake to da zamani ya canza kuma wancan makarantun har yanzu na san wata makaranta a jihar Kano wanda wasu matasa suka bude wannan makarantar mu a nan unguwa akwai yaran da aka kashe shekara uban shi yana kashe mai makarantar allo yana kashe mai yaran dubu ɗari da hamsin ko makarantar allo ce cewa an hana karatun allo bai dace a yi amfani da wannan a canza lafasin a zamanin da abin don ci gaba don kar a juya ya zama kokarin ah, wajen gyaran ido gyaran gida a kashe ido shi Allah yana nan kuma shi zai kare sa kuma ba yanda za a yi da Alƙur'aninsa amma in dai Qur'ani kake nema nagartacce da rubutu da komai dole a koma wannan karatun allo da sa da komai akwai tsangayoyi waɗanda suna da wannan idan suka zo suna karatu to ko su dai sai ya sara musu a karatun Alƙur'ani duk muna da su yanzu a Najeriya kuma har yanzu competition na gasan karatun Alƙur'ani aka fita kasashen waje waɗannan suke cin gasan karatun Alƙur'ani ko bar wanda ya ce za ka samu dan Maiduguri in kike ba za ki samu Alƙur'ani wannan Eh, ma'ana karatun allo yi su da aka cewa an hana karatun allo ba cewa za a an hana karatun allo a zamanantar da karatun allo gwamnati ta duba ta zamanantar da karatun allo don samun ci gaba to malamai na gode fatan gwamnati za ta ji da abin da suka fi cikin shirin yau da gobe. zara ina so in san ke ya kike kallon wannan lamari. Ni dai abin da na fahimta a ne shekarun da aka kwashe ana ta maganar almajirci. Bara ne ba a so amma ba neman ilimi ba. A yau dai mu ɗaya ne akan wannan batu. Maganar kuma tsare iyaye da suka kai yaransu almajirci bari dai mu ji bayani daga wajen Hajiya Hafsat Muhammad Baba wato kwamishannan harkokin mata a Kaduna da take sa ido akan wannan lamari. Ga hirarta da Binta Muhammad. Menene matsayar gwamnati akan wannan maganar cewa an kashe maganar makarantun allo kuma an hana iyaye fitar da 'ya'yansu zuwa wani makarantar a wani jiha? To, kin ga zan yi miki magana kashi biyu. Hmm. Na farko maganar karatun Um, Qur'ani ba mu hana ba. Mm. A jihar Kaduna. Dole ne mutum ya sa addinin shi dole ne ka koya ma yara addini addinin ka. To ba mu hana wannan ba. Na biyu abinda da muka hana shine mun hana a dinga ɗaukan yara ga wannan wuri zuwa wannan wuri ana yawo da su ana barin su suna su za su a kansu su za su nema kansu abinci su za su in ba su da lafiya su rasa yadda za su yi suna yawo cikin kara da sauransu mu mun san cewa a jihar kaduna abin da muke kara jaddadawa shine iyaye san hakkin da ke kansu na kulawa da 'ya'yansu kuma su saka 'ya'yansu a makaranta 'ya'yansu ku je makaranta su dawo suna gaban iyayensu saboda tarbiyyar ma 'ya'ya tana wurin iyaye ne ba kawai su ɗauka su dan ma wani mutum ya je kawai ya tafi da su ba wannan jiha ba wancan jiha ba sannan yaran na kuma in kika duba za ki ga cewa ana azabtar da su yanzu damina ma ta faɗi za ki ga shi da su ƙananan yara suna faman noma a cikin gonaki da sauransu kuma ba gonar iyayensu ba saboda haka shi yasa wannan kaduna ta ɗauki wannan mataki amma kuma yadda kika magana eh akwai doka doka kuma za ta fito ana na ana aiki a kai domin dokan nan tana ƙara jaddada mahimmancin iyaye kulawa da 'ya'yan. wani tanaji kuka yi na tabbatar da cewa abin nan ya tafi kamar yadda kuka tsara na cewa eh ba za yara ba za a dinga fitar da su zuwa yan sojogohin a makarantun allo ba eh to kin ga yanzu kamar maganar da ke da nake miki na tabbatar jama'a suna ji kuma iyaye suna ji muna amfani da kafafen watsa labarai muna amfani da ganawa da ya kamata mu yi tare da duk wani mai ruwa da tsaki da ya kamata a yi magana da shi kuma sannan jihar kaduna ta riga ta tanadi eh, ilimi na zamani wanda eh, kyauta ne tun daga matsayin firamare har zuwa kai secondary saboda haka eh, kamar yadda mu ma muka yi hajiya mu je makaranta mu samu ilimi na zamani da safe mu dawo da rana mu dan huta sannan kuma da yamma mu tafi makaranta mu je mu yi karatun qur'ani da sauran haka muke so iyaye su dinga yi domin kamar yadda na ƙara jaddada miki kuma zan ƙara jaddadawa tarbiyya tana hannun iyaye ne kuma zan ƙara cewa hajiya ba mu kaɗai ne musulmai ba akwai musulunci a kowane yare da kika sani amma bahaushe shi ke barin 'ya'yan shi suna tafiya suna irin wannan gararan ba sai wasu sun ci sun rage sannan su bashi yana tafiya da ƙazuwa da kirki da ciwo a jiki ba kulawa babu tsafta saboda haka wannan ma shi kan shi ɗauka alhaki ne na yaro domin yaran nan ba su da murya ba kuma su da iya yadda za su iya yi su kare kansu ko da wani abu ya same su ba za su iya kare kansu ba ah, so saboda haka shi yasa muka ɗauki wannan mataki. To hajiya tsarin ilimi na bai ɗaya karatu iya karatu da da rubutu a kowane harce ma ɗaya daga cikin abin da aka tabbatar da cewa shi ma wato ilimi ne ko in ce karatu ne to kuma shi ma wannan tsari na karantarwa na karatun allo wanda yara suke suke koyan addini da shi da kuma larabci su ma kila wani tsarin nasu ne wanda suka yarda da shi iyaye da kakanni kamar yadda suke faɗa ba kwa ganin kamar kun shiga haƙƙi na irin waɗannan mutanen da suka yarda da shi wannan tsarin? eh to waye ya fi shiga haƙƙin wani dan ƴaƴan da aka ɗebo waɗanda ba za a iya kula da su ba mutum ya ɗauko ƴaƴa hamsin sittin ɗari ba za a iya kulawa da su ba ko kuma mu da muka ce a'a su zauna a gaban iyayensu su samu kulawa ta musamman kamar yadda ɗanki da ɗana da ɗan gwamna da ɗan eh, majalisa zai samu kulawa me yasa sai ƴaƴan mu sun ci sun rage sannan mu ba waɗannan ƴaƴan duk mu kuma ba ma kallon irin wannan domin shi ma kanshi wannan zalunci ne kuma hakki ne domin yaran na idan kika duba za ki ga ba sa samun kulawar da ya kamata su samu a ah, yanzu ƴaƴanki da ƴaƴana da ƴaƴan eh, shugaban ƙasa da ƴaƴan gwamna da mu da sauransu ai islamiyya suke zuwa ba su samu ilimin addini ba ko kuma ba sa yin larabci yanzu za ki ga kanana kanana yara ma suna zuwa wannan islamiyya suna samun larabci kuma suna karatun qur'ani wannan ya bambanta ne shi wannan addinin ba duka ɗaya ne to me yasa za a sai an azabtar da yara ko an ɗauko su suna gararan ba sai ya'yan mu sun ci sun rage sannan su ɗauka su ba su me yasa za mu ƙanƙantar da su mu wulaƙantar da su sannan ki duba ki gani cewa idan yau kika tafi eh, karkara ƴaƴan da aka ɗauka aka bayar aka taho da su suna irin wannan bara ɗin idan mutum yana da akuya ko wata kaza zai fi kulawa da ita fiye da yadda zai kula da ɗan shi to saboda haka hajjani ina ganin cewa idan aka duba wannan abu ba karatun muka hana ba amma tarbiyya dole tana karkashin iyaye kulawa tana karkashin iyaye kuma mu muna son duk yadda ɗana da tanki da ɗan kowa ya samu kulawa ta musamman muna son ƴaƴan kowa da kowa suna samu irin wannan kulawa a To wani irin hukunci aka tanadar da wa iyaye da suka bijirewa shi wannan tsawatarwar da gwamnati ta yi? Eh to kin san akwai dokoki kafin ma mu ce muna wannan doka ta maganan magana karatu da muke yi muna akwai doka ta kare hakkin yara idan za ki tuna an yi ta kaiwa da kawowa da aka yi fito da dokar nan ta wanda ake kira ta zuwa ko hmm. mutane ba su da ita ba amma kuma har yanzu yan su jihohin ma ba su yadda sun sa hannu ba amma kamar mu a jihar kaduna an riga an duba ta kuma an ga menene ya kamata hakkin yara kare musu hakkin su da tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce sun samu lafiya ingantacce an kare su daga duk wata annoba da za ta same su to ne cikin wannan kundi na wannan um, uh, kare hakkin yara wanda mu a nan kaduna muna kiran shi child welfare and protection law saboda yanzu haka na tabbatar hajiya ke kan kike san cewa akwai tashin hankali irin yadda kika ga cewa an nemi ƴaƴa yace da sauransu hmm. to wanda yake gaban iyayen shi kenan ma aka yi ma wannan balaza wanda yake gararan ba akan titi hmm. duk irin wa'annan abubuwan ne shine um, gwamnatin jihar Kaduna take kokarin ta tabbatar cewa ta kare kuma mu tabbatar cewa iyaye suna ƙara sa ido a kan 'ya'yan. To da karshe hajiya a ɗan jan hankali ga iyaye a matsayin na mai kula da walwalar jama'ar jihar kaduna ga baki ɗaya musamman mata da yara akan yadda za a lallashi iyaye ɗin da cewa su bi dokokin gwamnati ɗin na cewa an buduka da oda akan maganan rashin kai yara makarantar allo. to abuwa na farko zan ce miki ni kafin in matsayina na um, wannan kujera da nake kai zan yi magana a matsayina na uwa hmm. ina da ƴaƴa ina da jikoki hajja yadda ba zan so wani abu ya taɓa su ba haka ba zan so ah, wannan kujera da nake kai na yi rantsuwa kuma dukkan mu a gwamnatance mun yi rantsuwa da addinin da muka yarda da shi cewa za mu yi adalci bisa kan kowa saboda haka ina jawo hankalin iyaye cewa wannan ba mu yi shi da mugun nufi ba kuma wannan ba mu yi shi domin wulakanci ba amma yadda ake wulakanta yara da kuma yadda ake yi mana gori ana ana zagin mu muna fata cewa jama'a za su dubi irin wannan kuma su dubi hakkin yaran nan su dubi yadda suke eh, gararan ba akan titi da yadda kuma ba sa samun kulawa mu abin da muke so a jihar kaduna shine a kula da yara a tabbatar cewa duk abin da ɗana da ɗanki da 'ya'yanmu da jikokinmu suka samu to 'ya'yan kowa ma su samu haka nan ko da 'ya'yan talaka ne ba ba mu san mu ga akwai bambanci a cikin rayuwar yaran mu a jihar kaduna to hajiya mun gode kwarai sunanta, in gyaɗa asa sunanta, makahi ya sa makahi a sun zo kar daji masallacin kura da baban makara limami kura ta gama kahon doki. Yanzu kuma ga rahoton da wakilin sashen Hausa daga Sokoto ya haɗa mana akan matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka akan almajirci. matakin da gwamnati ta ɗoka shine ko wace makarantar allo za a aza mata sharuɗa na tabbatar da tana iya bayar da karatu ga yara ba sai sun fita yawon barace-barace ba dr umar altina aliyu dandan mahe shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar sokoto kuma jagoran aiwatar da wannan tsarin mu ilimi ilimi ne don haka ba mu da shiri na wai korar almajire ko da ba yan jiha ba ne inda sun bi ka'ida sun sharuɗa al'umma su fahimci abin cewa gyara ne ake yi bai zama ajiyar ba da su masu makarantun sauran al'umma da abin da ake fata abin cewa mun karatu dole ne a rikishi ka abare roshi ɗaliban nan suna zama kowa to wannan shi muke fatan a kama haɗin kan al'umma da kowa da kowa a shigo a bada a fahimci abin kuma a bamu haɗin kai da kuma baya don muka ce mu ɗabbaka wannan tsarin insha Allah. A can baya ma an ta ɗaukar matakai na kyautata tsarin karatun Alkur'ani wanda har ya kai ga samar da makarantun nan tsangaya amma wannan tsarin bai hana yara barace barace ba. Wannan sabon tsarin kuwa gwamnati ta ce ta ɗauko shi ne daga ƙasar indonesiya kuma ana sa ran zai hana yara yawon barace barace. Su kansu makarantun allo ne wanda a garin mu da su ne aka ɗaukaka wasu ma kai matsayin jami'o'i yanzu jami'o'i ko masu ba da kowane fannin ilimi har kimiyya har likitanci kuma suna ba su. amma kuma ana nakatun addini kuma ana tafiya addini wannan tsari ne muka muka aro muka nemi kusurima mu ga za mu yi mu taimaka musu makarantun ba wai za a je a gina makaranta ba ce wannan na allon wannan su ne ake so a dauka. to koyaya masana ke kallon aiwatar da wannan tsarin anan sokoto wannan ita ce tambayar da nema farfesa tukur muhammad baba na sashen nazarin halayen dan adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin kebbi. bin da ita gwamnatin sokoto take yi yanzu yunkurin da ta yi abu ne da ya kamata tuntuni a yi amma tuna baya bayan har yanzu ta yunkura za ta yi abin yabawa ne ya kamata ita gwamnatin sokoto ta fara da ɗaukan kididdigan almajiran nan na ɗaya kenan don wasu da yawa da wani bincike da muka yi ya nuna da yawa daga ciki ba 'yan sakkwaton ba ne daga jihohi ne makwabta da kuma wasu ma daga jamhuriyar Nijar. Ta ya kamata ya kasance cewa ita gwamnatin Sokoto ta tuntubi makwabtanmu kamar su jihar zamfara jihar katsina jihar kebbi da sauransu don abin da ke faruwa cewa shine in har nata ta yi yayi nasara za ka ga almajirana ana ta kawo su daga sauran jihohi kaga sai abin ya zo ya yi wa ita jihar sokoto ruwan dare ya kasa ta kasa ya kamata sauran jihohi ma a ɗauki waɗannan matakai. A wani labarin kuma an mayar da almajirai talatin da uku Sokoto daga garin Zaria na jihar Kaduna kuma an killace su a sansanin horar da matasa masu hidimar ƙasa da ke garin Wamako. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa goma sha ɗaya daga cikinsu suna ɗauke da cutar COVID-19 kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. muhammadu Ali ya shaida min. Sannan muna da almajirai guda goma sha ɗaya. Sannan muna da kes guda patient ne a nan udu. maganar da ake ce an rabu ai ba wai kenan ba za a sake samun kes ba. Samun sabbin cutukan COVID-19 guda goma sha biyu a jihar Sokoto ya mayar da hannun agogo baya ga murnar da jama'a ke yi cewa jihar Sokoto babu cutar coronavirus. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. Amina kin ji yadda gwamnatin jihar Sokoto ta tunkarin lamarin. Abin dai na da bangarori da yawa. Kwarai kuwa har yanzu dai akwai muhawara Fatan mu dai Allah ya samo mana mafita mafi alkhairi ga al'umma baki daya. To amin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta tayar gabatar da shirin wato Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti. Da ma dai duka waɗanda suka bada guduma a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Ku samu kwariya kwariya, ku samu kwariya nono.